الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله أو أواتو باب يا قاري حتى إذا فزع عن قلوبهم wannan babi ya kare wanda Muhammad bin Abdul Wahhab yake bayanin yake fassara mana wannan aya hatta idza fuzia an qulubihim yayin da aka kwaranya abin da ke cikin zukatan mala'iku yi mana bayanin wannan aya da dalilin saukanta to fasalin ya ƙari. al'adar malam idan ya kai ƙarshen fasali yakan cire masail wato abubuwan da aka gane ko kuma inda ake so ka tattara tunaninka kada ya zama kila <clears throat> wajen yin bayani an rika samun zami malami na ƙara wani abu to ko ya ƙara wani abu ka bar ƙarin ka dawo dai ga inda ake so ka tsaya mun tsaya kan abu na goma sha biyar ne cikin abubuwan da aka gane na babin to sai zo mana da ratse <clears throat> itiradun wa jawabuhu sai zo da wani ratse a wannan karkashi na 15 din nan ratsen shine kaifa yasma'u yasma'u almustariquna kalima. ta yaya aljanu suke satan ji wa inda ma yas'alu mala'ika jibril kuma gashi a ayan alkur'anin da hadisin ya zo da cewa lokacin da mala'iku suka tambayi mala'ika jibril yujabu na bi haƙ faƙat mala'ika jibril na ba su amsa ne da cewa Allah ya faɗi gaskiya domin an ce ne idan Allah ya yi magana duk mala'iku in aka faɗi saƙon wahayi mala'iku sukan faɗi su mammune shine hatta idza fuziya an wato in Allah ya magana sama takan girgiza duk su sume to in suka farfado sukan faɗi su sujada idan suka yi sujada to sukan tambayi junansu me Allah ya ce kaga kenan mala'iku ba su ji da Allah ya ce ma to yaya aka yi ta wace hanya aka yi su aljanu suke ji bayan ga mala'iku ba su ji ba malam ya ce ya kamata a tattauna kan wannan tunda idan mala'ika jibril ya miƙe aka gaya mai saƙo mala'ikun suka miƙe suka tambaye shi mai Allah ya ce ƙwalal haƙ don ayin ƙura ya ce hatta iza zai an him ƙalu ma za ƙalar bukun haƙ haka ne ko ƙwalal haƙ ya faɗi gaskiya ne kaka shi ba su ji ba ko mai gaya musu ba aka ce dalilin da ya sama ake ce mushi aminu kenai ake cin shi aminu kenan saboda shi ya jizance kuma ake shi zuwa wurin wane ne kuma wanan kawai zai ji to a wani gaba ne har aljini ke iya satin ji kuma gashi Allah ya ce aljanu na zuwa su saci ji to ayoyin akwai karo ne koko wani ta shafa wata ce malamin wurin ya ce wannan an san bari ya bada da ya san kila ka riga ka tunano an so shi barkatai ma yace innal wahaya la ya'lamuhu ahlus sama wahayi saƙon da ake aika ma wani annabi ko wani manzo ko wani saƙo wanda ya shafo nuri kai tsaye to 'yan sama ba sa jin shi mala'ikun ma ba sa jin shi bal huwa min Allah ila jibril ila nabi sallallahu alaihi wa sallam saƙon Allah yakan gaya mala'ika jibrilu ne mala'ika jibril ya je gaya ma wannan annabin ko manzon ko kuma ya tafi da sakon zuwa inda za a je irin wannan sakon gam yake sealed ba wanda zai ci an riga an rufe shi an manne shi an liƙe shi gam to irin wannan sakon ne shine hatta idza fuziya an qulubihim qalu ma za qala rabbukum qalu al an gane wannan ko wannan in aljani sun kai dubu wani ya hau wani in ma mai suka gama sawa to babu wanda zai ji wannan amma al'umurul ƙadariya allati ya takallamu bi Allah amma al'amuran ƙaddara na gudanarwa na yau da kullum wanda Allah subhanahu ta'ala ke magana da mala'iku falaisar khasatun bi jibril to ba jibril kawai ake gaya ma ba idan iyaka ai musu isu Allah na son ganin mala'ikun da suke gudu da iska suke maganan abin nan lati mursalati urfa ko wal asifati shi wan nashi nashta gurub gurub na mala'iku ma'aikata mala'ikun da suke gudu suke tafiya da iska suke kada iska da ko ruwan sama ko suke tafiya da kaza iya ka'a musu iso Allah ya ka musu maganan ne afu mala'ika jibril na ji su ma suna ji ba ana aika mala'ika jibril wani ya je gaya musu mala'ikun da ake sanya su kula da mu yan adam su sa mana ido mace in za ta haihu kaza in zai faru gudanar da kaza gudanar da kaza to irin waɗannan saƙonnin Allah na magana da su ne ofin iyaka kawai gurin su wane ne su za a yi magana da su an gama sai su wane sai su wane sai su wane kuma babu lokacin da ba isar da saƙo ake ba saboda duniya ba ta tsaya ba aiki ko duniya ta tsaya ne ai duniya ba ta tsaya ba yanzu na yanzu nan aka ka bada awa ɗaya biyu sai ga gulab ya leko rana tana bullowa dare na tafiya kuma ba za a hasko ranar da zafin ta ba a hankali za ta taho a hankali har jikinka da yake cikin sanyi ya riga karban zafin a hankali a hankali a hankali har aje zafin da ake so for your own benefit saboda saboda ka samu lafiya ba irin dauke hutun Najeriya bane da kawo shi da haka duniya bata tsaya ba tafiya take da haka sha'an to irin waɗannan sakonnin nan ne ba mala'ika jibril shi kaɗai yake ɓanta ba bal rubama ya'lamu ha ahlu sama'i mufassalan nan wurin yan sama sukan ji sakon daki daki thumma Ha mustariqu as-sam to irin wannan labaran ne irin waɗannan bayanan ne aljanu suke iya sata an gano wannan ko saboda haka dan ka gane wannan in ba haka ba sai ka samu rudu mala'ikun ma ba su ji ba to su waɗannan ta ina suka ji in sun tambaya kuma ba a gaya musu ba za a gaya musu saƙon ba saboda ba su aka ba a kishi zuwa wurinsu ba ne da wannan ma ake cewa mushi na zala zalabe hirohul amin mala'ika ne amintacce ya saukar da shi an gane wannan wannan ratse ne malam yayi ya kuma ba da amsa to sai mu koma cikin ƙwarya littafi kenan as-sadisatu ashara abinda aka gane na goma sha shida ji Muhammad bin Abdul kaunuhu kazibu ma ahami atu ba, kaunuhu kasancewan boka kazibu ma aha yana ƙarawa da ƙarya tare da wannan kalman da aka samu ba kadhiba yakan ƙara ƙarya ɗari a zahirin hadisin haka ai ya kazibu ma alkalima kalima allati talaqaha min al wato zai ƙara ƙarya tare da kalman da ya samu daga wannan aljani da ya sato abin sata sai ya ƙari ƙarerai wa ƙauluhu ati kadhiba a hadisin da ya ce ƙarya ɗari haza ala mu balaga. wannan yana nuna maka yawan ƙarerayin ne kama sabaka kamar yadda bayani ya gabata a ala ta tahdid ba yana nufin cewa duk wani sata ƙarya ɗari ake ƙara mishi ba a'a yana baka kwatanci ne zai ƙara ƙarya ɗari yana nufin zai sa da yawa zai iya yi wa ƙarerayen da zai sa ba su kai ɗarin ba zai iya yi wa ma ya ƙara ɗari uku a kai zai iya ƙara dubu ma sabilin mubala ne kawai yana nuna yana ƙara karyan da da yawa saboda kowane harshe na da makwantansa na sha gaya mana cewa balarabe idan yana so nuna maka abu ya isa yawan shi ya kai yawa sai ce saba'in haka ne ko ba wuce sai ce maka salala ya saranda kenan in ya ce salala to yana da wani ƙari zai ce maka salala gashin tinkiya saboda ba za ka yi kirgawa ba shi ma ba zai yi kirgawa ba shi ma da yake faɗa yana faɗa ne kawai to balarabe idan ya ce maka saba'in ya gama isa la ce in in abin nan istaghfir lahum aw la tastaghfir lahum in tastaghfir lahum saba'ina marra sai amfani da makwantan harshe yadda suka sani in ka roƙa musu gafara so saba'in ba yana nufin adadin saba'in ba saboda balarabe in ka ce saba'in ka gama kenan kama abu ƙarami ne shi balarabe abu karami a wurin shi shine shine tururuwa karama shi sa ake amfani da zarra in an ce zarra ai ana nufin tururuwa ce karama jan jan wannan cin nakan ko dan karami kwarkwasa kenan ko menene to shi zarra shine kawai karami daga shi to a misalin karami a makwantan harshen shi to ba kasa amma kuma ya kai kasan shi shi karan kanshi tururuwa ai yana da kafa yana da hannu yana da in ka babballa shi fa kaga ai yana da abin da bai kai shi ba to amma shi in ka ce wannan to a wurin shi ka gama maganan ƙasa a sama kuma ka ce saba'in ka gama akwai wasu kalmomi malaba ne makwanta ne na harshe in ka san su sai ka fasara harshen lafiya in baka san su ba sai ka fasara shi ba daidai ba wanda zaka yashi in kai roka musu gafara su saba'in ai ba saba'in din ake nufi ba ba harfan ake nufi ba an gane ko Allah ya taimake mu saboda haka wannan mi'ati ba din nan ba yana nufin guda ɗari ne daidai ba a'a yana nufin yana karawa da yawa zai yiwu ya kara ashirin, zai yiwu ya kara tamanin, zai yiwu ya kara ɗari, zai yiwu ya kara biyu, zai yi kalman ya ga ta kasuwa ya kara mata ƙarya dubu ma an gane ko Allah ya taimake mu as-sabi'ata ashara abinda aka gane na goma sha bakwai. annahu lam yusaddaq illa bi kalima shi boka ba za a gazgata shi ba sai da wannan kalmar kwaya ɗaya ta gaskiyas Allah tusumi da samai wanda aka ji daga sama wa amma ma qalahu min min indihi fa huwa takharrusun amma abin da ya faɗa ta bangaren shi wani aikir dadu ne bin nan shaci faɗi takharrus fal kalimatu allati sami'aha tusaddaq amma kalman da ya ji za a gazgata ta dan zai faru ita ce gaskiyas waladhi yudhifuhu kulluhu kadhibun tumawihu bihi alan nasi abinda kuma zai gwama ƙarya ne ya yi mushi fenti a mutane sai su ɗauka cewa shi ma abin yi ne an gane ko domin galibi ita wannan gaske ita ce fitilas ƙwaya ɗayan za ta faru tunda Allah ba zai ci kaza zai faru ya zama bai faru ba don dan boka ya yin shi ya ba da labari ya hada da karerayi ciki ya faɗi wannan gaskiyan ba za ce to tunda ya ɓata ya ɓata wannan gaskiyan ba ma ita ma bari Allah ya rike ta kada ta faru oh za ta faru karerayin shi kuma yaji ta yin karye shi an gane wannan ko da wannan ƙaryar ne za ta yi masa wani ayyukan nashi fenti a ba ganin ko mutum ba na kirki ne sai ya kokari dai a cikin rayuwar shi kila an samu ya taba aikata wani kirki ko yaya sai a ta tallan wannan a ce yayi wannan abin kirkin an an kalle shi ya mutumin kirki ne ya je wuri kaza ya ma yi kaza ai ma yayi kaza an an kalla yayi makarantu masu kyau kila ma wasu ne hala mala'iku ne suke karantawa a makaranta ya samu tarbiyya ba sani ba irin na manzon Allah haka ake tayi ai tayi ban shi ba dai za a ce mai annabi ba don kada a sha duka amma an kai wasa sai ga sanar musu kai shi kan annabi su wanke shi tas za a samu dan wani abu kwaya ɗaya ne a yi ta kwalliya da shi a yi ta ƙawata shi a yi ta gyara shi sai an gane da mutane to shi ma haka yake sami na ta'ashara abinda aka gane na goma sha takwas in ji muhammad bin abdulwahab ƙubulun nufusu zuciya akwai son karɓan ƙarya wato ɓanna zuciya na son ɓanna dama Allah da kanshi ce inda nafsa amaratum bisu'i ita rai da ɓanna take tana nan kaifa ya ta'aƙilu na wahida yaya suke gane gaskiyan nan kwara ɗaya wala ya tabiru na bimi'a amma ba ta tantance ƙarerayen da aka ƙara wato ya faɗi maganganu ya aka yi zuciyar take hararo gaskiyan wanda da ita ake fentin amma kuma zuciyar ba ta gano ƙarirai bayan ƙarirai sun fi yawa saboda ita rai haka take abin nan wato karɓo ɓanna take yi kullum wurin ɓanna nan take in ba an samu wazai abin da zai rika mata burki ba to shi kenan sai halaka shi sa akwai wasu cututtuka da malaman tarbiyya sukan kawo su guda hudu sukan ce in ban da musulunci duk duniya ba yi da magani in dai magani ne ba wanda zai isa yi maganin wannan sai musulunci kadai cututtuka ne kuma duk dan adam yana da su daga malamin tarbiyya in suka tashi bayanin gina dan adam sukan aje maganan psychologist su aje shi gida masu kaza su aje shi duk su gama kowa duk wanda ke ganin ya san dan adam da tunani duk su gama kawo shi da philosophers da duk su gama gabaɗe babu mafita ga cututtukan sai musulunci kawai ke an gano wannan ko saboda haka to amma zuciya da ke karɓan ɓanna take yi sai ta karɓi waɗannan abin nan ɗin ɓannan sai shi kuma muhammadu bin salu samin iyaka inda muhammadu bin abdullahi ya faɗa kenan ya ce wa haza sahihun wannan da gaske ne zuciya akwai san ɓanna walaysat sifatun amatu li amatin nas amma duk da Muhammad bin Abdul ya kawo haka Salihu Usaimin yace ba ana nufin dukkan mutane haka suke ba a'a bal li ahli jahli wa safahi wanda dai suke fama da jahilci da wauta su suke da irin wannan ɗabi'a don inda ɓanna take sukan gamsu da ita fahim ya luna bil kahini min ajili sidiki marra wahida sukan yadda da maganan boka saboda ya faɗi gaskiya ƙwara ɗaya wa amma ya takadi ba amma sauran yin fala ya tabiruna biha ba za su damu da shi ba wala shakka anna ba'd sufaha yaktaruna bisalihi almagruru bil mafasidi babu kokonto anna ba'd sufaha masu rauniya ce sufaha wawayen mutane kenan yaktaruna bisalihi wa almagruru bil mafasidi sukan rudu da wani sale wani abu kwara daya kuma a ciki sai a cusa musu barna da yawa a cikinsa walakin la yagtarru bihi ahlul aql wal iman amma masu hankali da imani ba sa ruduwa duk abu in ya taso sai sun sa rariya sun rere shi tas in ma da gaskiya a ciki suna kallanta kuma za su iya tsame ta ce ita gaskiya ce wato in gaskiya ta zo da barna suka zo a jere to masu hankali da imani suna iya tantancewa amma wanda ke da jahilci da wauta to ba zai iya tantancewa ba karkenta duk sai tarkata sai ya karba sai ya tafi nan ya je fada cikin ramin da ba zai taso ba ta. amma mutane masu hankali ba suke ba duk inda gaskiya take sana gane ta duk inda banna take in aka haska musu haske nan ga haske nan duhu ne aka ce musu duka wani abin haske ne suna kallon ga iyakan hasken nan bayan nan suna kallon duhu ne wali hadha lamma nazala qaulullahi ta'ala yas'alunaka 'anil khamri wal maisir shi sanya ma lokacin da ayan qur'ani ta sauka aka ce suna tambayanka wai me hukuncin giya ne da caca saboda larabawa sun saba da giya sun saba da caca galibi ma duk inda ake shaye-shaye to caca tana hada suna hada saboda aka rasa abun yi ne to sai wannan dan kwada da za a ko cacan to shine abun yin saboda haka duk inda shaye-shaye yake to za ka ga caca na wurin Allah ya kare mu ana ta suna tambayanka game da giya saboda sun saba da ita balarabi giya tana da suna sama da ɗari a larabci saboda yadda suka saba da giya galibi mutum in ya tashi mutuwa ma yakan yi wasiya ya ce in na mutu ku saro itacen inabi ku shuka akan kabari na saboda rinka tsotso daga jijiyoyin a kabari ma saboda yadda ya saba da giya yana so ma yana cikin kabari ya zama yana tsotso daga sauyoyin inabi Allah ya kare mu to suna tambayanka game da giya da caca kulfihi ma ismun kabirun sai Allah ya ce to ka gaya musu cikin al'amarin giyan nan fa da caca akwai zunubi mai girma wa munafi'u linnasi amma kuma mutane na amfana ku duba akwai zunubi mai girma amma mutane na amfana sai aka sake maimaitawa in baka gane ba wa ismuhuma zunubin su akbaru ba kabiru ne ba shine mafi girma min ihima daga amfanin su wannan shine shimfidan farko da aka fara ko ku shimfida ta biyu daga saukan ayan huma kathiru minas sahaba ay tibaran bil muwazana mafi yawan sahabbai sai suka bari da aka auna abin aka ce da amfani da cuta cutan ya ninninka amfanin to a wannan bai da amfani kenan sai a bar shi saboda su da abu ya taso aka sa abun awo suna iya rerewa su gane wannan abun ba zai kai labari ba to giyan da tacin sun kai labari daga ƙarshe an rika musu da sauki ne saboda yanda suka saba da giyan ya kai rana ɗaya kwatsam a ce su bari ba zai yi ba tarbiyyar su ake kuma kaga duka waɗannan ayoyin ma ai ba a ma fara magana wani giya da caca ba duk sai da aka je Madina shekara goma sha uku tauhidi ake yi tukun ya ma za a yi a natsu ya za a yi a gane Allah ɗaya ne sauran matsalolin giya da caca a warware shi a hankali shirka ita ce musiba ita ce Allah ya shela ba a, ɗaya ba ce ba zai taba yafiya ba mutum ya ji ya haɗu shi na shirka shi yasa ya duk mutanen kirki kullum za ka ji suna karkatar da mutane zuwa ga tauhidi ne duk karatun da za ka yi ba tauhidi a ciki to fa ka sallame shi to ko mutane shi ne ba su san tauhidi ana fara tauhidi sai an oh, rena mutane suke kafirta mutane suke suna ce mutane kaza yanzu litta ba kitabu tauhid ne wannan ba kitabu tauhid ka dauke shi tun daga farkon shi har karke ina kaga sunan wani Muhammad bin al ya zo da shi ya ce wannan kafiri ne baya haka sai dai kawo aiki ci aiki kaza shi kafirci ne amma ga miyagun littafai ne wanda za ka ga an jero mutum a faɗi sunan shi kirikiri a ce kafiri ne misali a faɗi sunan abubakar a ce kafiri ne a faɗi umar a ce kafiri ne a faɗi aisha a ce kafira ce sunan ya fito ƙarara amma su ba ce musu ƙalaba. yan uwa ne ma abokanin tafiya ne amma littafan ahlus sunna da inda suke sai dai a kawo tsuran aiki a ce shi wannan aikin shi kafirci domin ya ce kafirta mutane suke yi kaga mutum shi jefa kan shi kenan tunda ba a ce kai ba ko musulunci ne wani ya ce maka kafiri to ai dama ba ba a bukatun ya ce maka musulmi sannan musuluncin kai karbu in mutum zai shiga musulunci yanzu yana jiran wani ne a cikin mu nan ya mushi shaida ya ce shi musulmi ne Shi ne zai ce ashhadu ni na shaida ni musulmi ne ai ba shaidan wani ake nema ka zama musulmi ba kai shaidan kanka ake nema shaidan wani ya ce maka kai musulmi ne shaidan wani ya ce maka kai kafiri ne duk bai wadatarwa shaidan kanka ake nema ni musulmi ne shaɗu, a gani ni ne na shaida da haka Allah ya taimake mu muwazana masu hankali da an sauka da abu suka auna sai su tara sai su watsa da abin da yake ba mai kyau ba ciki wal aqilu la yumkinu idza wazana bainal ashiya an yurajjih janibul mafsada shi mai hankali idan ya auna abubuwa bai rinjaye da bangaren banna idan aka ce abu ga amfani ga cuta ga amfani ga cuta ga amfani ga cuta to ba zai rinjayar da ke ce ita eh, tun da zai amfani kaza bari a'a a hon wa in ya'ti ashar bitayin tayin ya'rifu wa zo, bainal mudar wal manafi idan kuma shari'a ta zo da ne, to shi shikenan anan wurin dama ya riga ya bayyana gare shi zai tantance wannan shine mai kyan wannan shine mara kyan a dunkule dai wannan abin da yake so ya nuna mana a goma sha takwas? Shi ne rai na saurin karban ɓanna. in ba haka ba yaya za a yi gaskiya ƙwara ɗaya ita kaɗai su ta tereranta bayan an maka mata karerai da yawa kuma duk karerin ba su gane shi ba bayan karerayin sun fi yawa saboda zuciya tana son ɓanna ne ita zuciya yanzu ba wannan rufi ne ba da kadara ta saka wannan rufin zuciya shawarar da za ta baka ina ma da ce ka faɗo ta kaka karya wuya saboda ita muguwa ce ita zuciya a martin bisu kullum inda ɓanna yake inda wahala yake tonan take Allah ya kare mu tasiya ta ashara abinda aka gane ya sha inji Muhammad bin Abdul Wahhab kaunuhum yatalaqa ba'dhum min ba'din tilkal kalima wa yahfazunaha sashen suna karban kalma daga wannan kuma abinda suka karba din suna hadice shi da kyau wato aljanun idan suka sato ji suka gaya ma wannan wannan ya gaya ma wannan kalmar da suka taso suka sato ta din kwaya din mai kyau za su rike ta haka kuma su za su kawo ta har ƙasa a haka sai dai in sun gaya mu bokayen to su kuma bokayen sai su haɗu sai su sa ƙarerayi zai yiwu in sun dawo cikinsu sun dawo tare da su su ƙara cusa musu shawarwarin da za su sa ƙarya saboda shi ma shi iblis ko ko shedan gaba in general ai yana da wani bangare da yake na haske na gaskiya ne gaske ce kuma amma kuma sharrin shi yafi yawa ila gaskiye shi bata wuce kashi 1 ko kashi 2 bisa 100 ba 99 ko 98 bisa 100 duk ƙarya ne dama amma kuma gaske tana nan koda kwaya ɗaya ce an yarda da ita gaske ce baban nasu gabaki ɗaya ba shine ya faɗi magana ayatul kursiyu ba da muhimmancin ayatul kursiyu da darajar ayatul kursiyu amma kuma me manzo sallam yace ayatul kursiyu yanda ya faɗa haka take amfanin haka yake kazan haka yake amma shi fa sai ce makaryaci ne an gane ko sai mu tashi al-20 sifata 20 a wannan littafi ithbatu sifati al ash'ariyya al-mu'aqqala an ko sai littafi na gaba taro eh? taro eh, na wanda za mu ci gaba da smalin yau mm. da gaske yau kawai ba